بسم الله الرحمن الرحيم حميم الله أعلم بمرادين والكتاب المبين إن رنسوا القرآن وأن بينا المظهر الحلال وأن كنا بينا الدهلال من الحرام للحرام إنا أنزلناه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين to inna anzalna fi lailatul baraka lalle mun saukar da qur'ani cikin dare mai albarka shi ne lailatul qadri shine wato ake cewa lailatul qadri wanda yake aikin mutum yayi wani aiki alheri ciki ana ninka masa shi sau sau talatin sau abin nan sau dubu ai a sharaf daren daraja an kata da an ruwato da kata da annahu qala nazalat ruhu ibrahim fi awwal lailatin min ramadan Ibrahim yana da littafai waɗanda an ka saukar masa goma wato abin nan an saukar da su cikin abin nan cikin dare na farkon dare na Ramadan sannan Taurat ita kuma ta Musa an saukar da ita da layalin minti wato kwana na shidda wazzabur sannan zabura shi kuma lisnata asharata lailatan Ramadan ne Ramadan wato farkon wato abin nan in an ce malat kenan na farko wato uh, abin nan kwana goma sha biyu waɗanda sun kashi ɗaya daga ramadan wannan lailatul mubaraka hiya lailatul qadri kun gane Na mm. nazala fiha min ummil kitabi qur'ani ya sauka wato daga ummul daga lahul mahfuz min sama'i sabi'a daga sama ta bakwai ila sama'i dunya zuwa ga sama ta kusa wa ma'ana in inzalihi Ina al-lawhil mahfuz ila ila sama abinda a saukar da shi an saukar da shi daga lawhil mahfuz zuwa ga abin nan sama ta duniya ana ta ga wani wuri da ake cewa baitul izza inna jibril amlahu minhu ala al-mala'ika ta kenan jibril shi ya karanta shi daga lawhil mahfuz ga mala'iku mala'iku na sama ta ta abin ta kusa fa katabu fi sunan suka rubuta cikin takardu wa kana indamu fi mahallin min tilka sama'i su waɗannan littafai suna wurin waɗannan mala'iku cikin sama ta farko bai baitul izza cikin ishirin na sanatin cikin shekara ishirin yanzu lubiha da nabi sallallahu alaihi ishirin ko ishirin da uku ala nabi sallallahu alaihi wasallam dan wani hawa wal hawadith gurgudan eh, bukatoci abubuwan da nan sai hukunci ya sauka wal hawadith ko abubuwan da sun ka samu sai sai qur'ani ya sauka to abin da ya hiban mamaki kuma ciki ya faka guntu guntu yaya an kai an tara shi har ko wata sura ta duna eh, wannan abin da ake eh, ya yake da ake sai ya zo kusa da manzo Allah ya da wannan a haka ne in an ce eh, abin nan ko ba ai ai qur'ani take ban ثم دنا فتد الله كان قاب قوسين او ادنى فاوها الى عبده ما اوها ka gane eh, wato zakkuwar shi daga ubangiji zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama cikin aminci yanzu sannan kuma annabi shi ma idan an gaya masa mala'iki gaba mala'iki baya illa man laysa lana rasulun fa innahu yasbiqu min bayni yadayhi wa min khalfihi yarasada li alama an qad ablagu da salati rabbihim wa hadu waladain wa ata kulli shay'in adada ka gane shi ma annabi da an fada masa to suna abin ka kare da shi sai ya gama faɗi sannan bayan haka na rabu da shi to ci gaba فيها يفرق كل أمر حفيظ to cikin wannan lailatul qadari yufraqu kullu amrin hakim shine na ake rarrabewa komai wanda yake na na hikima muhkamun wanda an ka gyara an ka an ka fashi da hikima min al-arzaqi na abubuwan cin mutane ran ake saukar da shi ran nan ne ake saukar da bajar eh, wa wal ajal sannan da kun ajal mutane masu mutuwa wa gairi ma da sun su allati takunu fi sana wanda yake za su a cikin shekara ila nasin fi laila